yau juma'a 21 ga watan ramadan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin daidai da sha ɗaya ga watan septemba shekara ta dubu biyu da tara a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan tafsiri mai suna al-misbahul munawar fi tahzibu tafsir ibn kathir muna har yanzu a ƙarƙashin tafsirin ayoyin suratul nur a inda bayan da Allah madaukin sarki ya buga mana misali dangane da imanin bawa da Allah madaukin sarki ya mishi na asali da kuma abin da ke ƙara ma wannan imani nashi armashi da haske sai kuma allah maɗaukin sarki ya biyo baya da bayyana mana wasu daga cikin ayyuka na imani wasu daga cikin al'amuran da za a iya tantance cewa imaninka har yanzu yana nan yana aiki bai samu tangarɗa ba da su ne ake iya tantance cewa wane mumini ne kamar yadda malaman aƙida suka ce shi dai imani wani abu ne wanda yake da sansani a cikin zuciya harshe yake ba da labarin shi sannan kuma gabbai suke gazgata abin da harshen nan ya ba da labarin cewa akwai shi a cikin zuciya kenan duk lokacin da aka same ka kana da awon imani to amma kuma aikinka ya saba ma ayyukan masu imani to a hakikanin gaskiya wancan da'awa ta ka ƙarya ce shi yasa ya zame mana wajibi kowa ya ba kan shi karatun ya nasu ya ji tsoron allah subhanahu wa ya sa mahanga ya hango cewa shi yana daga cikin masu aikata ayyukan da allah yake so in bai daga ciki to ya marmari ya shiga in kuma yana daga ciki amma ya sanya wasu daga cikin wasanni domin son zuciya to sai kokari ya yaki waɗancan abubuwa domin bayan da allah madaukin sarki ya bayyana mana jama'an shi to kuma sai biyo baya zai bayyana mana jama'ar iblis ga aikin masu imani na allah ga aikin takabarai 'yan adawan allah to ɗan uwa sai ka duba ka gani shin a wani janibi kuma a wani ɓangare kai kake a yau allah maraukin sarki ya sa mu dace to kafin kai tsaye mu ji aya ta gaba ita wannan ayan da ba mu shiga da kuma ayoyin da muka baro a baya suna da alaƙa da junansu shi ne mana yake cewa ba da bayanu halin mu'minin yau bayan da allah maraukin sarki ya ƙare bayyana mana halin muminai wa في الدنيا يكونون في نور الله cewa su mumini suna kasancewa a nan gidan duniya sanda suke raye a cikin wani irin haske daga Allah subhanahu wa ta'ala wa bisababihi ya tamassakuna bil amali salih sakamakon wancan haske ne suke iya tsayuwa wajen aikata ayyuka na kwarai ba tare da kasala ko gajiyawa ko farawa a bari ba wafil akhirati to sai ya zama a gidan lahira ya na bin na'imin muqim za su rabauta da wani irin ni'ima wanzajje tambatacce wa wasawabul azim da kuma wata irin lada babba atba'a ذلك bi حال الكافرين kafirin to sai kuma Allah maraukin sarki biyo baya domin ya bayyana mana halin kafirai da irin imaninsu da kuma irin aikinsu da irin yadda Allah maraukin sarki bai su misali ba ka gane wane mai kuɗi ne sai in akwai talaka a kusa ba ka gane kyakkyawa sai inda mummuna a kusa ba ka gane mumini sai inda kafiri a kusa ina fatan mun gane wannan da kyau in kowa ya zama mumini ne to sai a ta maka kwatancen kafiri ka kasa gane shi a ce ba taɓa yin kafiri ba a duniyan nan to za a daɗe ana ba kwatancen kafiri ba za ka gano ba amma ana fara maka bayani sai a ce kamar shedan ai ka san ayyuka da maganganun shedan kamar fir'auna ai ka san ayyuka da maganganun fir'auna in aka zo ana bayanin masu imani sai a ce maka a kai ba ka fahimtar kamar annabi musa kamar annabi ibrahim ai waɗannan su ne misalan masu imani idan aka zo ana maganar manyan masu kudi ana son kuma tantance manyan talakawa idan aka ce maka ƙaruna sai ka ce in mm, ka fahimta wani hamshakin mai kuɗi ne da allah madaukin sarki har sai da ya labarin kuɗin shi a cikin alkur'ani kuma gane wannan da kyau ku akwai kuma manyan talakawa waɗanda ba su da komi hasali ma rashin komai ya sa aka wulaƙanta su sakamakon sun yi imani su ne ashabul uhudud ina fatan mun gane wannan da kyau to shi ne malam yake cewa a bayan da allah madaukin sarki ya bayyana mana halin masu imani da kuma me yasa suka siffantu da wannan halin da kuma makomansu a gidan lahira to shi ne allah madaukin sarki ya biyo zai bayyana mana halin kafirai fa innahum yakununa fil akhirati fi ashaddil khusran cewa kafirai a ranar kiyama za su tsinci kansu a cikin hasara mafi tsanani wa fi duniya alhali ko a nan gidan duniya fi a'zami zulumat suna cikin mafi nau'i mafi munin dubbai duk abin da kafiri ya sa a gaba to kana dubawa sai ka ga wannan abin yana cike da duhun kafirci duhun zalunci duhun gidadanci da rashin wayewa dubbai dai gasu su nan zulumatun a fauka ba'din wani bayan wani duhu ko ta ko ina ya kewaye shi wadda kullum min halaini masalan halin da kafiri yake shiga guda biyu dukkaninsu sai da Allah buga masu misali ya ce ko kaza ko kaza ma'ana ya ce amma masalul awwal الدال على fil في الآخرة على خبيثة في الآخرة فهو قوله تعالى irin yadda kafiri a lahira zai zama mutumin banza ba kowa ba sai Allah buga mana misali ce wallabi na kafaru a amaluhum kasarabin za mu ci misali na biyu kuma Allah maraukin sarki ya buga mana dangane da irin ayyukan da suke aikatawa a duniya ya ce auka zulumatin fi baharin lujji kuma gano wannan da kyau ko to duk abin da kafiri ya yi a duniyan nan to jama'a ya aikin banza ba sallah ba ba azumi ba ba zakka ba ba hajji ba duk abin da ya aikata muddin akwai kafirci to wannan aiki allah madaukin sarki baya son shi kuma ba kai ne ke cewa wane kafiri ba ne a in shari'a ta anshuwana a matsayin kafiri ne in duk duniyan nan sun haɗu sun ce musulmi ne allah ba zai karɓe shi ba da ƙa'ida mutum ke kafirta idan ya bi ta kan waɗannan ƙa'idoji ya zama kafiri to duk ayyukan shi sun rushe shi sa ku karanta muktasar ta fiƙihun malikiya akwai babi musamman da malamin ya kawo a juzi'i na biyu ya kira shi da babar ridda ya ce radda shine musulmi ya zama kafiri da magana ko da aiki sai kawo misalai to duk lokacin da mutum ya zama kafiri aikin shi bai mai wani amfani shine waɗannan ayoyi da za mu karanta da izinin Allah su za su haska mana wannan shi sa hankulin ɗan uwa aikin da aka baka shine ka rika bincike da bin keke da keken diddigin shin kai ɗin nan har yanzu kana nan a yanda aka baka a musulmi ko ko wata mai fizga ta fizge ka kayar da kamar addinin musulunci baka sani ba shin aikin da kake aikatawa yana da goyon bayan umarnin annabi ko ko aikin da kake kawai wasu karti ne suka goge bakinsu da magogi suka ce ka yi idan ya zama aikinka bai da asali daga gidan annabta to rayuwanka tana cikin haɗari duniya da lahira idan ko yana da asali to ɗan uwa kai ta yi duk zufa da gumi da za ka yi babu komi za ka tsira ranar kiyama ina fata mun gane wannan da kyau allah maraukin sarki ya tsare mana imanin daga farko sai allah subhanahu wa ta'ala yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج وده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور mala ya ce hazani masalani darabahum Allah waɗannan wasu misalai ne guda biyu Allah madaukin sarki ya buga mana su nau'in kuffar ga wasu nau'in kafirai biyu ko limau'il kuffar Kama bara كما ضرب للمنافقين في أول البقرة مثلين yadda a farko farkon suratun baƙara, Allah madaukin sarki ya buga mana misalin wasu munafukai da kuma irin ayyukansu da kuma makomansu Allah ya buga misali da nariyan wama'iyya, da yadda yanayin wuta yake da kuma yanayin yadda ruwa yake sauka duk sanda suka kunna wuta ba sa zuwa ko'ina ina sai wutan ya mutu ana tabka ruwan sama mai yawan gaske idan aka walkata walkiya ta ɗan haska masu gabansu kaɗan sai su ɗan taka ana ɗaukewa kuma sai halin tsoro da kunci da wahala sai lullube su allah maɗaukin sarki ya buga mana wannan misali domin ya bayyana mana cewa shi dai munafiki har kullum a cikin ruɗu da fagamniya da tashin hankali yake ina fatan mun gane wannan da kyau wannan shine misalin da allah maɗaukin sarki ya buga da wuta da kuma ruwan sama dangane da siffan munafukai a gidan duniya da kuma irin aikin da suke aikatawa da kuma hukuncinsu da mukomansu a ranar kiyama. wa kama daraba lana kamar yadda Allah ne ma ya buga mana lima wa qirru fil qulubi min al huda da abin da ke tabbata a cikin zuciyan bawa na shiriya wal ilmi da kuma haƙiƙanin ilmi tabbatacce fi suratul ra'adi a cikin suratul ra'ad matsalai ne su ma misalai ne biyu Allah ya kawo ma'iyyan ƙwanariya misali na ruwa yanda ruwa ke jujjuyawa yake turnuko da yanda kuma ake narka zinare ko karfe a waye gari mai amfanin yayi ƙasa shi kuma wannan kumfan da ke tasowa shi kuma bai da wani amfani allah madaukin sarki ya kawo mana waɗannan misalai ne guda biyu saboda tantance mana yadda imani yake kafa sansani a cikin zuciyar mai shi da yanda kuma in kafirci ne shi kuma bai da mazauni da matabbata a cikin zuciyar mutumin da ya kudurce shi to shi ne a nan ma sai allah maraikin sarki ke son ya buga mana misali don mu gane mu shiryu mala ya ce waƙad takallamna ala kullum min huma haƙiƙa mun yi gamsassun bayanai a kowane ɗaya daga cikin misalan da allah maraikin sarki ya kawo fi mawdu'ihi a daidai inda ayan take a can cikin suratul bakara da kuma suratul rabi bima aghna an a'ida an an i'adatihi malai ce ba sai mun ƙara mai shi tashi anan ba domin bayanan a can sun gamsar mai neman ƙarin bayanin sai je cin ma'ayoyin mun yi tafsirin a wannan majalisi da iznin Allah walillahi alhamdu wal minna فأما الأول من هذين المثلين أما dangane da misalin nan guda biyu da Allah maɗaukin sarki ya buga mana to misalin farko fahuwa lil kuffari addu'ati su ne na kafirai masu kira ila kufrihim zuwa ga ariko da kafircinsu allazina yahsabuna annahum ala shay'in min al a'mal su ne waɗanda suke zaton cewa su ɗannan suna kan wani aiki ne tabbatacce wale itiqadat da kuma aƙida ta gari shi yasa masu kafa tutoci na kiran mutane akan cewa lallai su zo su imani da abin nan da suke a kan shi walai su fi nafsin amri ala shay'in amma a hakikanin gaskiya bai. su waɗannan kafirai ba kan komi suke na ilimi ko aiki ko aƙida ko imani ba malam sai ce famafaluhun fi zalika kassara to misalin su a irin wannan abin da suke a kai to kaman nemiya ce allabi yura fulƙi'an wanda ake hango ta a fako min al'ardi min bu'udin in ka hange wata ƙeƙasasshiyar ƙasa busassa ƙayau daga nesa sanda rana ya haska wajen sai ka ga ka annahu baharun ɗam kai ka ce teku ne yake ta ambaliya yana tarnuko yana jujjuwawa nan ko ƙasa ne ƙeƙasasshiya kawai hasken rana ne ya haska wajen sai reflecting yana fitar da wani abu kai kace ruwa ne to haka aikin kafiri yake yana nan yana ta toto yana cewa su ne masu kaza su ne masu kaza sun yi kaza sun yi kaza muddin imani bai tabbata cikin zuciyar ba to haka aikin yake wannan kawalweniya in ya faɗa lalle ga aiki yayi irin aikin kafiran makka da suke cewa a su sikayatul hajji domin goron tama mumini suke cewa suke shawar da alhazin zanzam suke ciyar da su abinci a muna da arafa da muzdalifa su ne waɗanda suke kula da ɗakin allah sai allah madaukin sarki ce gafara kuma mutane waje duk wannan aikin da kuka kun yi imani ne yanzu shayar da alhazai da kula da masallaci Shi ne za a ce ya yi ɗaya da mutumin da ya imani ya aikata ayyukan kirki ya yi jihadi ya hijira ko kusa ba za su hada wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa jama'a tarin aiki ba imani aikin banza ne imani ba aiki shi kuma matsala ne ina fatan mun gano wannan da kyau dole sai an hada guda biyu ga al'iman ga a a'amalul imani ina fatan mun gane wannan da kyau to shi ne a nan sai ya buga mana misali da cewa kaga shi aikin kafiri to kamar irin wannan wayniyan ne ka san in kawo kan kwalta da rana tsaka ka hango gaba can ka ba iso wajen sai ka rawa ganin kamar ga ruwa nan ya kwanta ko wannan shi ake ce ma asarab shi ne wayniya shi ne irin ruwan da ke ɗaukar matafiya ya ɗauka in ya je gaba zai samu ruwan sha a wajen to haka kafiri yake aikin shi gaba ɗaya allah bai karɓa ba amma yana nan yana cika bakin cewa su ne shiryayyu wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a suna zaton cewa aikin da suke aiki ne mai kyau sai malam ya ce ita alƙi'atu jam'u qa'in jam'i ne na alqa ka jarin wa malam ya ce wal qawu aidan wahidu qi'an kama yuqalu jar wa jiran in ka kawo shi a matsayin jam'i ga yanda yake kasancewa in ka kawo shi mufradi ga yanda zai kasance in ka mai da shi musanna ga yanda zai kasance ina fatan mun gane wannan da kyau a haka malam ya jujjuya mana kalmar a bisa wazani na sarfi malam ya ce wa fil ardi mustawiya almuttasi'a munbasita wa fihi yakunu sarab a wani fili ne fetal wanda filin nan ya daidaita babu tudu babu gangare a sandare yake to a irin wannan ne ake samun ƙawar weniya shi sa kake ganin wannan abu akan titi kwaltan da mota ke wucewa saboda waje ne mai kakke waje mai ƙeƙasashe mai kakke taɓaɓɓe fal ina fatan mun gane wannan da kyau to ko ƙasa ne tsar daurin ƙasa idan ya cika wannan siffan daga nesa in rana ta haska shi to sai ka ga wannan ƙawalwemiyan tana walkatawa ina fatan mun gane wannan da kyau to in wajen na da fadi to za ka ga wajen yadda ka san ƙaton rafi ne ko ka ce teku tana turnuku saboda ruwan zai haska rana zai rika haska wannan wajen sai ka ɗauka ruwa ne yake jujjuwa a wajen ina fata mun gane wannan da kyau kana zuwa sai ga tarin ƙasa ne ba komi wanda makishi mai jin kishi zai amfana da shi Allah ya sauwaka bala ya ce wa inna ma yakunu zalika ba'da nisfin nahar ana samun haka ne lokacin da rana ta kai tsakiya wa ammal al fa innaha fa inna ma yakunu awwalan nahar yura ka annahu ma'un bayna samai wal ard shi kuma wani yanayin da ba wancan da ake samun shi da tsakkar rana ba shi kuma da safe ake samun shi lokacin da rana ta fara kullowa shine al za ka hango shi kamar ruwa ne tsakanin sama da ƙasa ya sauka ko ya riga ya sauka ga yi can inda za ka tafiya mai nisa ba ka cimma shi to duk wannan misalai ne daga cikin misalin aikin kafiri da yake tunanin in ya mutu yana aikata shi ranar kiyama zai samu amfani to shi ne allah maɗaukin sarki ce rabu da su ai su kamar ƙawalweniya ne mai jin kishi yana zuwa wajen sai ga babu komi a wajen fa'iza ra'as sahab من هو muhtajin ilal ma يحسبه ma duk lokacin da mai jin ishi ya hango wannan ƙawalwainiyar to sai ya zaci cewa ruwa ne da to sakamakon wancan tunani nashi sai tunkaru wancan waje liya shiriba minhu saboda ya sha wannan ruwan falamman taha ilaihi yana isa lan yajruhu shay'an sai da babu komai a wannan wajen to haka kafirin da imani bai kafa sansani a cikin zuciyar shi ba sannan gaban shi ba su gazgata imanin ba zai ta aiki yana sadaka yana gaskiya yana riko da amana yana aikata ayyukan kirki sai ya je lahira sai ga ashe aikin banza yayi saboda babu abin da ke tabbatar da aikin ina fatan mun gane wannan da kyau in ka so ka ce aikin kafiri kamar wanda aka ba shi kwando ne aka ce ya je ɗibo ruwa lalle idan ya jefa wannan kwando a cikin ruwa zai ga lalle ga kwando ya cika amma bayan da za ya ɗaga kwandon nan ya iya isa kan shi ba tare da ruwan nan ya zube ba ina fatan mun gane wannan da kyau to duk mutumin da yake wasa da tauhidi ko kuma ya bari ana min wasa da aƙidar shi to hadarin da ake jefa shi a ciki kenan kuma gane wannan su kuma mutane saboda tsaban son zuciya ba sa son a yi magana kan aƙida ana fara magana kan aƙida sai shi dukun ga irin da ana zaune kalau shi kuma yanzu yana son ya kawo matsala ai duk mutumin da bai da aƙida irin ta annabi bai taba zama kalau ba zama yake cikin wahala da kunci don ranar kiyama wuta zai shiga domin aikin shi kaji yadda ka ruwan kwando ne kuma allah ne ya faɗi domin ya ce lam yajruhu shay'an sai ya ji sai tadda ba komi a wajen fa kazalika al-kafiru malam yace to haka kafiri yake ya hasu annahu qad amila amalan kullum yana zaton cewa akwai wani aiki nagari da yayi wa annahu qad hasala shay'an kuma yana tsammanin wannan aikin da yi na kirki akwai sakamako ingantacce da zai ci muriyar shi a kiyama fa'iza wafallaha yawmal kiyama duk lokacin da ya haɗu da Allah a ranar kiyama hasibahu sai Allah mai hisabi alaiha akan wannan aiki sakamakon rashin imani shi wa muqishi ala af'alihi bi shi dakin dakin akan ayyukan shi gaba ɗaya sai ya tabbatar bai da hujja bai da dalilin da za a ɗauki lada ko kaman ƙwayan komayya a bashi domin bai yi imani da Allah ba jama'a sinadarin da ke sa a auna imanin ka shine in ka aikin ka shine imani duk aikin da kai a duniyar nan in baka da imani baka da sinadarin da ya sa a rikodin ɗin shi kai ne ka shekara hudu kana shiga ana lectures da kai a cikin poli duk assignment ɗin da aka ba sai kayi duk tesin da aka yi baka sai yadda zaka shiga ko ba sai kayi tsakani da Allah za baka certificate in ga gama in ba baka admission kai registration ba yanzu ma zaka je ba kanka cikin matsala ne san da kai kanka kana neman a baka takardar sakamakon gama karatu za a tuhume ka waya baka izinin shiga aji tukuna kuma gane wannan yanzu ciku kai da security kai da 'yan sanda to haka gwamnatin lahira take kai da kawo duniya ka sa ka aiki wani karambani ne ya kawo ka ba kai aikin ba ka zo neman sakamako za ka ce ai kayan aikin sai a ce ai babu abin da ke tara aikin yanzu wancan kwandon da akwai imani to sai bayan kwandon sai ya zama wani irin karfi da zai lullube shi gaba ɗaya kana ɗibo ruwan su ya tsaya mun gane wannan to kafirci kuma ya huhu daga baɗe wannan ƙarfen ko roban da ke tara ruwan kana ɗaukowa kafin ka kai sama ya tsiwaye shine Allah madaukin sarki sai bin shi ɗaya bayan ɗaya cewa ya ce wai sadaka sa ce to imani ne ke tabbatar da sadakar sai a duba ba imani to ina sadakan ba ta domin ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura aikin sai ya watsi shi sa karka yadda saboda tsaban goyon bayan wani ko bin son zuciyarka ko tsarin ku na garinku ko na gidanku ga wanda ya tsara a zo maka da abin da zai warware maka imani ka yadda ina fatan mun gane domin imani ba kai ne ke yadda kana da shi ba shari'a ce ke ce maka yanzu kana da imani sakamakon abin da ka kudirce sakamakon abin da kake aikatawa ba kawai ka ce ai mu musulmi ne ya kai ka zama musulmi kana shirka kana tsafi kana hada Allah da wani in an zo fassara kalmar shirka da tsafi sai wasu mutane sai ce wai mai bautan dodo don Allah kalli da ake wawaitar da hankalin mutane mutum yana zuwa wajen boka ka gaya mai abin da annabi ya faɗi annabi cewa ya yi man ta kahinan au rafan duk wanda ya je wajen ɗan duba ko je wajen boka ƙara ko je wajen ɗan bori duk wasu masu kulumboto ka je wajensu annabi ya ce fasa'anahu ya tambaye shi wasu bukata na shi fasaddaqahu da ya gaya mai sai ya gazgata shi bima kolu ga duk abin da bokan nan ya ambata ko ya yi umarni a yi sai annabi ya ce ka fara bima unzila ala muhammadin wannan ya zama kafiri kuma namijin kafiri irin fir'auna da hamana domin shi ya na wuce saboda shi ya kafirce ma abin da aka saukar wa manzon Allah ne fir'auna da hamana kwanan musa zai kafirce ma annabi ya ce in ka je wajen boka sai boka ya faɗi magana baka yadda ba za a yi maka hukuba kwana arba'in za ka yi kana sallah ba a karɓa duk malamin da ya fassara maka wannan ba damfara ne ƙarya yake yi al'umma annabi sun ba ku amanan kansu da addinin su sai ku zo kuna gaya masu ƙarya kuna ba su abin a hagungunce kuna musu dungu annabi cewa in ka je wajen boka ga hukuncinka ka fage kawai ka wuce kai ba dan dako bane wasa ya kwari ma in ga wani da ku a to ai kaga wannan alkufur ne a duniyar kufur kana ganewa ƙarya kake yi shi annabi san da ya faɗi ya ce alkufur dunin kufur ne a yana annabi ya faɗa sabai da suka ji hadisin daɗini shi sun fahimci ce alkufur dunin kufur to da kuma ka ce kwana arba'in ba sallah ka ji amma ba ka yadda ba zuwa kawai ka yi in ka je gidan boka kana zuwa ƙofar gidan sai aka ce baya nan ka dawo sai kwana arba'in ba karɓar ibadanka ai in boka yana nan to kai nan in kana neman tsira shi boka to kanjarau kenan ina fatan mun gane in ka matse shi to sai ka haɗu da matsala ko dai ka zama kafiri ko a kwana arba'in ba karɓar ka din na filfilinka da sita hajji ɗinka in kafin ramadana nan ka wajen boka kwana arba'in lissafa kuma dole ka yi na in ba ka yi da in shari'a ta zarka kuma ta tsara kanka shi yasa ma hukuncin boka a addinin musulunci ku karanta muwaɗa shine za a danne shi a yanka shi shi kenan kawai imam mali ya kawo daga sahabbai boka yanke kanshi ake yi a girgiza mai wuka ya jita sosai saboda shi ya rora Allah Allah ya sauwaka to shine sai yake cewa shi kafiri ne zato yake yana wani aiki aiki mai kyau to sai ya haɗu da allah sai allah madaukin sarki ya mai hisabi dukin dukin wanda yajid lahu shay'an bil kulliya sai boka ai shi kafiri sai ya ga ai bai da wani aiki ko kwaɗe wanda yayi wanda Allah ya karba imma li adamil ikhlas ko dai kasance aikin da mutumin ya aikata babu ikhlasi a ciki aunu adamu suluki shari'i ko kuma da ikhlasin amma ya yi aikin ba a bisa tsarin da shari'a ta aje ba yawa kunga ga yadda samun matsala da mutane ko muna gaya masu jama'a ku bi alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi mutane suna bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar su fassan da kai aiki da alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar ka Allah ba zai karba ba inda Allah madaukin sarki haka yake so to sai auko annabi da qur'anin a rubuce in yawa kawai sai ba mutane sai da gaya shi sai kowa sai ya gode ya karanta sai ya fahimci da zai aiki sai ya ci gaba amma da Allah ya aiko annabi da tarin aiki to sai ya ce ka bayanin yadda ba su aikin yace wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi li yubayyana lahum duk manzon da aka aiko ba aiko wani manzo da zai zo cikin wata al'umma face sai ya kasance yana magana ne da irin lahajin da za su fahimta don ne masu bayanin sakon Allah to sai annabi ya zo ya bayanin ga abin da Allah yake nufi sai wani ce to wane ma ya ce kaza wane nan waye shi kuma na gane wanda muke zama. jama'a to matsalan da kafiri zai shiga ciki a lahira biyu ne ko dai bai da aƙidan da zai sa a iya karɓar aikin da ya yi ko kuma ga aƙida tsaf amma ya samu shi cikin matsala shine bai bi tsarin da shari'a ta tsara ayi yi aikin ba in bai bi wannan ba shekara hamsin da wuce kana sallah amma ba bisa tsarin annabi ba to kayi aikin banza sallan ka bata yi ba ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa ku ji tsoron Allah jama'a kowa ya binciki ya ne annabi ya ce ai ibada wa yi ba ku ji abin mamaki ba wani mutum ya shigo masallacin annabi a gaban annabin ya miƙe ya sallah annabi ya ce ya zo ma annabi sallama annabi ya anza sallama tsaf ka nan musulmi ne ba in ba musulmi ba ne annabi zai ansa musulmi ne yazo ya sallama sai annabi ya ce mashi irje fa salli koma kai salla ka ji fa abin da annabi ya ce bai ce koma ka sake salla ba au wancan ba shi salla ce da yake ba salla ba ce ba komi a wajen sai ce irje fa salli koma kai salla fa innaka lam ce san ba kai salla ba a gaban annabi hadisi na cikin bukhari ba koma kai sallah kai ba kai sallah ba yaje ya dawo ya sallama annabi ya ansa ya ce ba kai sallah ba kai sallah ba ya koma ya yi sallah ya dawo annabi ya ce ko ba kai sallah ba kai sallah ba saboda yayi ba bayan da annabi ya koyar ba shi kuma allah bai ai ɗauki annabi ya kai saman bakwai aka ba shi tsaraban sallolin ne ya taho da su ba a bar shi fa zuwa nuna mutane ana mai wahayi ba sai da mala'ika jibrilu ya sauko su goma ya nuna ma annabi yadda Allah yake so sannan annabi da ya koya wa mutane sai ce sallu aitu muni ku salli ku salla irin yadda kuka ganni da ce irin yadda malamai ko shehunnai ko iyaye da kakanni suka yi ba irin nawo ya ce shi sa duk wanda ya ba irin na annabi ba in ya yi shekara so shekarun duniya miliyan ɗari to ya yi aikin banza bai taɓa sallah ba duk malamin da ya sa maka hannu ya sa maka hannun shiga wuta ne ka koyi irin na annabi saboda ga sahabin annabi ya yi annabi ya ce koma ba kai sallah ba kawai sai wani tukari yi sai zo wasu bige-bige sai ka ce wai sallan ta yi a matsayin kamara sadaka yalla gabara kawa mutane waje kai ta kadari ne ka gaya wa mutane yadda manzon Allah ya yi a tsira ina fatan mun gane wannan da kyau wai kowa ya matsa shi ma sai ya samu wani mukami bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhuban munashshara kowa wai shi ma sai ya runtan kujeran annabi ka ga na annabi ana wayar ta malam ma ga ta ce ban da shi ni dan bako ne ka tsaya nan sai Allah ya yarda da kai ya yarda da wanda kike zuwa mu aikin amma kuna cin amanan al'umma ya koma da mai ku ji tsoron Allah ku karantar da su addini shi ne wannan bawan Allah ce ya rasulallah wallahi ni kan ban iya wata sallah ba sai wannan saboda haka ka koya min annabi ya koya mai sallah tsaf to wani yana iya cewa to kai da kake irin wannan sallan kai kaga annabi ne ka sa akwai yan da kife irin waɗannan ku? sai in ce san ban gan shi ba to ya kai kace irin na annabi ne sai in ce maka wanda ya ga annabin ne smalik bin huwairis su suka ruwaito da isnadi ingantattun isnadai aka samu malaman sunna waɗanda ke bin annabi sambal kai tsaye ba kwana sai suka rubuta mana sifatu salatin nabi mina takbiri ila taslimi ka annaka taraha siffan sallar annabi tun daga kabbara har sallama kai ka ce kana zaune kana ganin annabi ne yana yi mun gane wannan da kyau ku to irin na annabi za ka yi sannan allah ya karba amma in baka irin na annabi ba to a lahira sunanka sau da za a zo da aikin ka da aikin annabi ana aunawa yana yin ɗaya za ce wake to yi wuce aljanna yana saba sai ce to ya sa ka wannan kaga matsalan da za ka shiga ba ma a baka lada ba sai ka faɗi wanda ya sa ka to dama su waɗannan miyagun malamai da ke ɓatar da mutane ana wayan gari yinin kiyama tan tebar ɗaya za a yi da su kawai a yi jahannama da su kana cewa malam wani ko shehi wani ne ya nuna man sai a ce to yana wata je ka kira shi ya eh mana sai ka kira shi to kuma dole ka shiga idan kuma ran shiga ba fita ka kai kanka kuma dole ka je in ma baka je ba su wala kere za su kai ka wanda in ya shiga wata zai fita kare shi ne wanda annabi je ya ceto shi kuma annabi baya ceton irin waɗannan yan take ba kawai ka je saboda bani kana aiki saboda mutane sun ce maka ga na annabin ka na annabin kana sani manyan malamai ne su shafi'i sai ga wani bawan Allah yana alwala sai zai gaya ta bubbuga tsoho ne sama da shekara tamanin sai suka ce baba ni da aboki ma ne muke rikici ni na ce na fi shi iya alola shi kuma ya ce ya fi ni iyawa shi ne muka zo kai cin da ka rige kana alolan nan ka duba alolanmu kai mana gyara ka sa abin da ake cewa kenan tun kafin a yafi uwarka gaskiya ne ka bai kana alola amma ba irin na annabi ba ne mun gano wannan sunanta tsaka tsani da ba irin na annabi ba ne kina da fahimci waɗannan abubuwan muna makan mu gyara ne cikin ahlus sunna ne za ga mutum yana sallah ya zauna ya kifa kafan shi haka ya zauna kan kafan bayan annabi wannan irin a ah, annabi ya hana kai ma ba kai sallah ba ko mutum ya zauna zaman tahiya sai ya zauna kan dubabugan shi ya kafe yatsun bayan irin wannan zaman ana yi ne tsakanin sujadu guda biyu ko mutum ya zo ya yi wani abincin daban gaban ya wani shagidi in ya kama su kama su ko mutum zai tsaya sallah kafa sai ta haka kamar gona zai tara kwallo haka ake tsaya ba wani wanda allah maraukin sarki ya gidi domin ya halici dan adam ne a kan ne a Hassan a taqwim dirin halittar da ya maka tsayayye ne cip-cip malam in ga mutum a lankwashe ma can ka kalle shi tun daga sama har ƙasa a lankwashe allah yi shi amma wanda ce wa a kafan ne wallahi ba ta langwasuwa ƙarya kake yi kafan kowa Allah ya ta daidai ne sai an sallah ne ba ta daidaituwa in ka je za ka koyi kwallo za a ga coach ɗin kai na kokari na ga yanda ake tarewa sai har ka saita ma kafan haka ne ko ba haka bane to a sallah ma akwai yanda Allah yake son a saitin kafa in ba ka hada diddige da diddige ba ni ban san irin sallah wanda ka yi ba ba yawan ta annabi ba ne da ake cewa istawo din nan kun dauka wasa da kuwa ke ba kawai yaren liman ne dole ne annabi wani lokaci har in ya juya sai ya dab da kabbaran harama sai ya juyo ya ce kirjinka ya dan karkace haka ko ka turo kirji gaba ko ka zuke ba tsayawa ki so kai kan sai ya daidaita mutane a sahu a zamanin sayyidina umar har ice ake sawa a kirjinan mutane da kafaɗinsu a tabbatar sahu ya tsaya wannan ma fa sallah ne kadai ba budo aqida ba da aqida ka budo yanzu to ba shikenan kuma shi ne waɗannan bayan Allah manyan malamai suke alwala dattijan da yake Allah ya nufe shi da rahama sai ce Allah ya saka muku da alkhairi duk kun ci duk kun iya na gode kuna son ku nan wa'azi ne ban iya ba in Allah da daga yanzu na gyara kun san dadin Allah shi kuma Allah na burge ni in ta shekara ɗari kana yin mummunan aiki yau sai ka ji gaskiya ka gyara to na bayan gaba ɗaya sai ɗauke su gyararru ne sai a baka laba amma in kai ma Allah taurin kai to sai maganinka ina fatan mun gane sai maka abin da ya ma fir'auna fa akhazahu Allah an kana al-akhirata wal laifin shi da fir'auna ya tuba sun ba kai ne wa'azi ko dukka toɓaran da ya a bayan an yafe mashi domin al'islamu jibbu ma qablahu musulunci na rushe abin da aka yi shi kafin a fahimce shi to amma fir'auna da ya Allah rashin kunya sai aka kama shi da laifin na farko da na ƙarshe gaba ɗaya ba a ɗaga mashi ƙafa ba an gano akwai sanda abdullahi dan abbas ya haɗu da wani mutum shi ma irin da wannan sallan yake na gargajiya ya ce baba shekara nawa kana sallah ce ta kusan saba'in ya ce da ka sake ka mutu sai ka ce shi zai kashe kai shi da ka sake ka mutu kana wannan sallan ba za ka samu rahmar Allah ba yanzu na yadda ake sallah abdullahi dan abbas ne an yi sallan la'asar sai miƙe yana mutane wa'azi a masallaci yana tanasiya yana jan ayoyi a'a. kawai sai nasiya ta yi tsawo ba tsaya ba har lokacin magariba sai ne lokaci a sala ya share shi ya ƙara ne kowa ya ƙara sai mai haka ya ci gaba kawai kowa za ka ko duk wanda ya ba magana sai kai mai dim kai mai pul kai dim ya gani lokacin isha ta yi bai ci burki ba sai bai gama wazin tsab ya ce ana koyar da ku sallah bakwai wa sallah mu za ku gaya masalla a bai mu ne za ku gaya masalla ba ku iya addinin ba ana koyar da kuna to ko kayan sallan ta yi ne ba gara karantar da kai mai kyau ba to zama irin wannan gaskiyan da muke cewa a tsara gyan a kanta to shi ne faɗin duba suke zagin mu gaskiya kan ku taɓa raba ɗaya biyu wannan zagin ko ba za su daina mana shi ba cin da har yau kafirai ba zai daina zagin manzon Allah ba mu ko ba za mu daina cewa sai an yi na annaba ba in dai kana son wai ka yabe mu ne sai mun ce ai nawa ne to kai kwate In ji ka san kwate to Allah shi kiyaye malam ya ce auli adamu suluki shari'i ko kuma kayi aikin da kai daidai da shari'a ba shi yasa imaninka zai tabbata sai in irin na annabi ne aikinka ba a karɓar shi sai in irin na annabi ne ka zo ka bincika to amma ran nan da wani malami yana ba da fatawa allah ya ko shi manta da shi in dai ba da fatawan ta saba mana annabi ka waɗar da shi bayan duniya ka ci gaba da abin da allah ya ko annabi da shi in ko ba haka ba ran da kuka haɗu da allah za ka rena kanka ga shi mun kafirin irin wanda baya mai uba kenan ko daidai da imani ko kuma aikin bai daidai da shari'a ba ga imani musulmi ne tsaf kila ma alhaji ne har ya je maka ba iyaka to amma aikin da yake ba irin na annabi bane jama'a ba ka jin tausayin al'umman mu sai ka je wajen aikin haji ka ga mutum da farɗe ɗan gemu malam gemu ya kai wajen kamu 300 duk shi kadai ya cika ko ina amma duk abin da yake bankaura ne sai ga mutanen najeriya in sun ga mutum da gemu a masha Allah ko yanzu ba bayan shi yanzu haka a garinsa shi makaɗi ne gemu a wajen laraba na al'ada ne fa ya kare wa ne amma mu ne da shi sunna addini ko kuma ga mutum da naɗi ba ganin sa nalsat ka ga mutum da alkyabba da naɗi nan ko shatansa ne nan ko an gaga mutum da alkyabba da naɗi tambayi za ka yi kuma ina ba tafsiri amma a can don mutum ya sa alkyabba da naɗi da zunin buwar riga ƙarshen ta ya ɗaga rigar shi za a gan shi da kalangu ɗan kama ne ina fatan kun gano wannan da kyau jama'a ka je ka ga yadda suke aikin hajjin ba irin yadda annabi ya karantar ba ka ga yadda suke sallah ta san zuciya da to musallan ma ba ta makai kai a mukami a ta sau zuciya a ka'aba ba sai ke kamar za ka kuka wai ya ji aikin haji na da ya an gana fada ni cewa dole fada ba muna ta na da yin bid'a a faɗi gaskiya su ki sai mu zo mu zaman jawabai da malaman bid'a tun daga na ƙasan nan fa ba haɗancin laraba ma ba. haɗancin laraba ba a kai ko ina muke ƙuri su don dama su ba su da karatun da ma za su iya ja su kuma akwai ɗan tsoron Allah a ransu yana ji aka ce a ainihin dalil sai ce dalilu indak to dama shi ne na waje na dole ka haƙura sai in ja hadisi in yi takhrij hadisin ce ga wanda ya fitar da shi kuma ga ma'anan shi sai ce jazakallahu khaira jizi ta sai zai sumbanci kanka sai ya shiru kana haɗuwa da shi an jima sai ga ya ci gaba da abin da yake a da mun gano su na kasan nan ma ba sa yadda za a buga a buga sai to tun da dai ka da na mu ko mun kawo ka ga abin da malamai suka fassara na annabi sai ce ƙarya kake yi ni na zo maka da na annabi na gaya maka yadda malaman farko suka fassara kai baka kawo na annabin ba kuma kai ba inda waɗancan malaman suka ce wannan na annabin suka fassara karambaninka ne sai ce to shi dai mu gaskiya mun ɗauki yusurun wannan shi ne abin da suke ɗauka suke batar da mutane wai yusurun sai a bar alhaji ya sauka jidda bayan daga jidda maka zai wuce da wandon shi tsamo-tsamo cewa muna gano wannan da ku haka ake ta suka sa mutane su je su jifa malam da safe ake ta bugawa sai da allah kawo malam albani ce shi al'umma ya ce ba za a je jifan ba amma duk da aka kashi 85 cikin 100 sun je kashi sha biyar ne muka iya rike su yace masu ai lokacin shaɗan bai fito ba da wa ji a jefe shi yana ma a ɗaki kaji ka jefe banza ne kamar yanzu ne ke sallah a zahar ta yi abin da ake taifa ke nan fa amma da lalle ga shi kawai sallah yana gama ka ce mai kai ya ce a zahar ka ce ba sai ce la ilaha illallah musulmi jama'a bai ko ga ina yi sai a ce sallah to na sallah ne kaji ya ce ni sallah ba to ba inna lillahi wa in da ma mun karanta irin ku za su zo a cikin dala'ilu to kagun to a dala'ilu ba abin da ba za ka gani ba ina fatan mun gano wannan da kyau cin da yi ba tafi annabi ba ne ƙur'ani ne annabi ya zo da shi kuma mu ba ma cikin qur'ani sai dai allazi na amu mu kenan ina fatan mun gano wannan da kyau kina ku kalli wannan abin abin takeici ne an bar mutane kalli da suke ibada don allah ka je ƙauyukanmu ka je ka gan musulmi malam ba su iya sallah ba kun gano wannan ka je ka ga musulmi yana abin da ya ga dama da watan azumi a je a karantar da su malamai sun zauna a nan cikin gari sai cin dudu ne junansu suke yi duk wannan laifin fa na malamai ne ni yau da malamai nake ku ji tsoron Allah kawai sai raddi sai cin duduniya sai yi ma annabi ƙarya da lalata addinin musulunci inda gaske kai malami ne ka je ƙauye ka gyara da mutane addinin su mana ka zauna kai sai ƙarya kake nan iya kwandishin da AC na wayewa suna dukan ka makaryaci kawai ka faɗi gaskiya kai da gaske kake yi kowanne ɗan siyasa yanzu ya ɗauki nauyin shi ya kara shi a gidan rediyo yana faɗa manufan shi da manufan ɗan siyasa amma malam sun bar mutane ga su can arna suna ta biyan su ɗaya bayan ɗaya suna mai da su kafirai allah ya kai mu an jima da yamma ka je hanyar wani ƙauye ka ci birki za ga motar missionaries ɗin suna ta shiga suna kai musu bisharar bata ka ga wannan motar maza ne matasa wannan motar maza ne dattawa wannan zo ta wuce da 'yan matan mugunta haka za ga suna ta wucewa suna zuwa suna batar da mutane amma mu malaman mu fa kowanne ya ruwa ruwan yake ya shafa mu gidan shi farin fenti ya mai ƙas ya sha shi ba zai je ba an baɗi magana za a je a yi taro a tashi a basu naira dubu uku uku kuɗin mota kowanne sai ga ruwa zo na yana warin baki wannan shi ne aikinsu ba za su shirya su gaya ma gwamnati gaskiya ba yau da malaman jihar kaduna za su zauna su gaya ma gwamnati gaskiya da abin da muke so na rantsi da allah baya masu ce kujerar umara da aikin hajji mun yafi duk wani masallacin juma'a a fakaice ko a ɓoye ko a fili a sai masu bas mai kyan gaske da san ka fita wa'azi kuma a rika fita wa'azin da gaske ina ba ta mun gano wannan da kyau da gaske ina muku rantsuwa da Allah har kiristocin sai sun zama musulmi don muke da abin fada don in za mu fadan ba ma fada ma malamai kai sun yi shuru sai rigima a cikin gari jahili ya ce malam wani ya ce ya halatta wannan ya ce bai halatta ba wannan ya ce kaulani wannan ce an samu shilafa a cikin magana ka ce to mene ne kaulani me an samu sabani me shilafa ce to shi ma kai ji malamin shi ya gwa mai a zauri ka wannan bai halatta ya karatu ba bulala ya kamata a yi mashi ba shi garma damuwa ta sauka ji ne ma abinci wani gwana wannan da ke ku abin da suke kenan to kaji dai ni abin da ya ban tsoro shine za a yi mutum hisabi in ya aikata abin da bai daidai da tsarin shari'a ba ɗaukin shi ya zama kasarabin ya zama kamar ƙawar weniya yasa dattawa ku ji wannan magana wallahi ni ban taɓa bin wani malami ba duk duniya har malaman da ke karantar da ni ba su nake bi ba annabi nake bi don ne zan saki reshe kama ganye shi wannan fa ya shi aka yi ga wanda ya aiko shi din nan to ai ka san su malamai su suka san hanyar da ake bi ga annabi to su nuna ma hanyar ko aka ce dole sai na bayan shi na rana da shi kuma gane wannan da kyau ku shi sa gashi nan duk sun maka 419 yi. ina shi kyauta kama qala ta'ala wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'al Allahu haba'an mansura Allah madaukin sarki ce sai mu tunkari aikin da suka yi sai mu mai da shi kaman mai irin dusan katakon nan da aka goge shi ko mai da shi yadda ka san fulawa a ɗaga shi a sheƙi sai bi iska haka duk aikin da aka yi shi babu imani ko bai daidai da karantarwar annabi ba haka Allah madaukin sarki zai mutsutsuke shi wa qala hahuna amma a cikin wannan aya sai ce wa wajada Allah indahu sai ya haɗu da Allah a wannan waje fawaffahu hisaba sai Allah madaukin sarki ya mai hisabi cib da cib wallahu sari'ul hisab Allah madaukin sarki mai gaugawan hisabi ne wa hakaza ruwaya an abi an ubayy bin kabin وابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد jama'a wannan fassara kun ji manyan manyan sabon da suka yi babban alaran nan ubayyu dan ka'ab wanda wata rana annabi sallah yake ta ceji haddan ta dauke ba ba me yace sanu qur'uka fala tansa sai ce illa masha Allah da gama sallah sai annabi ce ba ubayyu dan ka'ab ne ya ce ina nan ce me sa baka tuna ba ya ce yadda Allah ya mantar da kai ni sai nuna manta Allah ke ko mun gano wannan wasu malaman suka ce a ina sane abin da ya sa ɗauka ne ko Allah ya shafe ta ne ka in yi karambani in faɗa in yi laifi ka ji biyayya na asali ko uban yi ɗan ka'a to shi ma fassara ga ibn abbasin khabar umma. haka suka fassara ga mujahid wa kataba yace ba ma dora ba kawai ka je ke ta aiki malam wa ya sa ka ohu ga ai jama'a kun san Allah babu wanda zai sha wahala a lahira irin wanda ya rayu a wannan zamanin hanyoyin samun ilimi ingantacce yayi sauki in baka samu ilimi mai kyau ba baka bauta ma Allah yanda yake so ba sakamakon son zuciya da matacciyar tunani Allah za ka shiga wata ranar kiyama cikin da wurin ma kawai ba kamata mala'iku lokaci ba mutum zai ce yana mun addinin iyayen shi da kakannin shi na amma ya kasa da ya'yar na uban shi kakanni shi ba da a suka ci abinci ba na ice a cikin kwanan ice amma mu yanzu a cikin muke ci ba gidan ƙasa da bunu da waye suka zauna ba mu yanzu irin gidan muke zaune a wajen rayuwa ya yadda na kakannin shi ba daidai ba ne kun gane wannan amma na addini ne zai je ɗauko ta tattaka ko yanzu zai ba Allah da shi sai ce to iyaye na batattu ne ba wanda ya ce iyayenka batattu ne amma kai qur'ani ya ce mutum zura man kana hayyan wani can da ya mutu ba da shi yake yi ba kai da kake raye da kai yake yi tilka ummatun kar khalat laha ma kasabar wa ma kasabtum ba wanda zai tambaye wani akan abin da wani cin ya aikata kowa ya nasu ina fatan mun gane wannan da kyau mala ya ce wa fi sahihaini annahu yuqalu yawm al-qiyamati lil yahud a ranar kiyama za a ce na yahudawa ma kuntum ta'budun me ku kasance kuna bi kuna bauta ma a duniya fa yaquluna sai su ce kunna ma'abudu uzair ibn Allah wai sun kasance suna bauta ma uzair ne dan Allah fa yuqalu sai a ce kazabtum ƙarya kuke uzair ba dan Allah bane mattakhadha Allah min waladin Allah bai taba daukan wani ɗa ba mun gano wannan ma za ta buguna sai ce to yanzu ne kuke bukata fa yaquluna sai hudawa su ce ya rab a kushina sai su ce wannan kishi suke ji fasqina saboda ka shayar da su fa yuqalu sai a ce da su ala rauna. ba kwa ganin can za su yi ku shi ne sai a misalta masu wuta na lahum nar sai a misalta masu wuta ka annaha sarabun kai ka ce ƙawanwenuwa ne ya ba'adu ba'aduha ba'adan sashi yana hawa kan sashi yana turnuku fawantalikuna sai safa a guje fawata hafatuna fiha sai su afka cikin wutan nan ba misalin wannan wani misali ne da allah maraukin sarki ya buga ga duk wanda ya bijire mashi ya kama abin da yake bi na son zuciya abin da zai faru da shi a ranar kiyama kenan ga shirya kai watsi da ita kama abin da kake ji na wasanni to ranar kiyama za ka rena kanka Jama muna gane wannan da kyau ko kawai kowa ya ji tsoron allah kyautata ibada tsakanin shi da allah muna roƙon allah madaukin sarki ya tabbatar da digadigan mu akan sunna ya haƙurtar da mu akan duk gwagwarmayin da za a yi wajen tabbatar da sunna ya kiyaye mu bin son zuciya da bid'a da al'adu Allah madaukin sarki shiryar da mu da shiryar alkur'ani fa subhanaka duka wa lailaha shada illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum